Ko kuma bari na yi amfani da mutum ɗaya da za ku fi ganewa. Idan na ce ke ina nufin ku duka. Kun gane? Saboda ba zai yiwu na yi a jimlance ba kun gane ai. Suka ɗaga kai ta su gaba da cewa sai kin natsuwa da tauna magana da za ki gaya masa kafin ki faɗe ta don gudun gaya mishi magana da ba za ta yi da ba zai ji daɗin ta ba. Ko ɓata masa rai ki dinga magana cikin sigar hankali. Kar ki dinga buɗe masa muryarki kala-kala. wani lokacin ki make ta wani lokacin ki dan bude ta wani lokacin ki dinga yi a hankali kamar ba kya son magana wata ran kuma idan kina son gaya masa magana mai daɗi ko ta soyayya ki ce sai ya baki kunnansa za ki raɗa masa sai kisar mu ta gaba kisar tafiya idan za ki yi tafiya kuma kin tabbatar yana gurin ko yana kallon ki daga inda yake ki dinga tafiyar da za ta ɗauke masa hankali zuwa gare ki misali ki dinga tafiya a hankali kamar ba kya son taka ƙasa Wani lokacin ki dinga tafiya kina karairaya kina ɗan jujjuya jikinki. Wani lokacin kuma sauro-sauro za ki dinga yi kina juya mazauninki. Idan ta gaba yake kallon ki san yadda za ki dinga girgiza jikinki cikin hikima. Ba ta siga da zai gane ba amma fa Islam mijinki kaɗai za ki dinga yi wa wannan kala-kalar. Tafiyar da kika wani za ki ɗau zunubi ne. Ci gaba da koya musu kisoshi ta dinga yi kama daga kisar kwalliya da kisar abinci, da ta tsafta da kuma kisar kallo ciki har da kisar shagwaba da ta kwanciya. Wanda sosai malama ta ja kunnensa akan kisar kwanciya ta karkare musu da yadda za su yi kisar kula da jikin mazajensu. Hof kun gane, mun gane. Cewar Aliya da ta yi wiki-wiki da idanuwa wayo su ne ake musu irin wannan zancen. Maganar mata manya duk kunya ta da baibaye su. Yawa to sai ɗan ƙarin jan hankali da zama wanda idan kuka durfafi yinsa, tabbas za ku zamo shalila a wurin mazajen ku. Ya zamto ba wacce suke so da gani sai ku. Hanyoyin jan hankalin su ne kula da duk wani abu da mazajenku suka fi so. Ko ku kula sosai da duk wani abin da ba sa so. Ku lura da abin da yake su da hanyar da za ku kula da iyayensu da danginsu, da yadda za su ku zauna lafiya da kowa, babu ruwanku da wani kishi na banza da wofi, wanda zai kai ku ga samun hypertension kishi dole ne ba a ce kar ku yi ba amma akwai irin kishin da ake yi ba na yanzu da ya zama na hauka ba ku dai babu ruwanku don ba ku taso kun ga ana yi a gidanku ba kada kai a hayatai aliya na wasa da yatsun hannunta nasrin kuma na goge hawa ya cike da nutsuwa malamar ta ci gaba da yi musu jan hankali akan rayuwar gidan miji da karkar ta karkare da Abu na ƙarshe shi ne ladabi da biyayya babbar magana kenan domin duk abubuwan da na faɗa a baya idan ba ladabi da biyayya ya zama na banza. Don duk iya tafiyar ki ko iya farin ki idan ba kya yi wa miji biyayya me amfaninsa? Misali kin yi kwalliya jan hankali kin yi masa kalar girkin da yake so, jira kike ya dawo ya ga kwalliya ya ci abincin da kika tanadar masa, amma ya shigo ba sanin da zuwa ba karɓar kayan hannunsa, sai dai ki bi shi ki dire masa abincin da kika yi masa Tana iya yiwa ma a lokacin ki fara masa ƙarar ki fara masa da ƙarar ko kuɗi da makar makamantansu to tell me ta yaya zai ga kyan kwalliyar sannan kuma ya ji daɗin abincin. Ko ku ga wasu matan miji na magana suna yi suna faɗa sosai faɗi in faɗa bai dace ba sam Kamata idan mai gida yana faɗa nisa ki masa shiru idan ya gama sai ki bashi hakuri, Idan kuma ki aka wa ba za ki iya bada hakuri ba, tun da ki ya kai ƙololuwa a ɓaci to ki shiru kawai. Kuma ko menene ce ki masa ko da kuwa ran naki a ɓace ke, dan kansa shi ma zai sauko ku shirya. Wasu kuma matan za ki ga suna yawan ƙorafi akan mazajen su dan abin da ba abin faɗa ba, sai su rufe su da faɗa. Wasu ma kawai za ki ga sun fice daga harkar matan kwata-kwata, in kin ga sun kusance su to sai dai idan rabo ya tsinke yawanci. Kuma za ki ga akan maganar da muka yi ɗazu ne kan rashin gamsuwa da mu da mazajenmu. Za ki ga mace har mace kamar ita ce kanta don kyau sai ki ga sun haɗa kishi da wadda bata kai tan ba. Har ma za ta zamto ita ce mai faɗa a ji a gurin miji Za ki ga yana Allah Allah girki ya zaga. gayo kanta don ya fi gamsuwa da ita. Za ki ga wasu matan suna yawan tambaya to me yasa wata macen ake gamsuwa da ita wata ba a yi. Ba komai wani yake kawo kan ki sani sai kowa da irin ni'imar da Allah ya masa. Misali kowane jinsin halitta akwai maza akwai mata, kuma bos ana samun farare da baƙaƙe dogaye da gajeru mai kiba da siriri. Ke kowane abu da ke jinsin bil'adama za ki ga na wani ya fi na wani, to haka ma ni'ima take a cikin mata da maza. Wata matan tana da ni'ima sosai, ba ta buƙatar ƙari, wata kuma tsaka-tsaki ce, wata ma ba ta da ita sai ɗan abin da ba a rasa ba. Don haka Aliya, Nasrin da Aya ku sani, kamar masu buƙatar ƙarin jini da ake cewa ga abubuwan da ya kamata su ci, haka ma matan. Saboda haka ku lizamci shan kankana, gwanda, ayaba, gwaba, lemo, tumatir, rake, aya, kwakwa, dafaffiyar gyaɗa, zuma, nono, madara, madarar shanu, gurji, cikwi, zogale da ruman da inibi sai tufa da kuma zaitun. Kuna ganewa kuwa? Daga kansu kawai suka yi gaba ɗaya jikinsu ya sanyi sai yanzu suka san tabbas aure aka musu. Ba tare da malama ta damu da damuwar da suka shiga ba ta ci gaba da maganarta. Sai abu na ƙarshe na ga lokaci na ja. Na ga 'yan ɗaukar amare sun zo addu'a, wato ku riƙe addu'a. Wallahi addu'a makarin momini ce ke duk wanda ya lazumci addu'a wallahi ba zai taɓa taɓiwa ba. A Azkar ɗin nan ku dinga yawaita yin su. Na taho muku ma da wasu littattafan du'as ɗin su ma ku riƙe su. ku kullum ya zamto cikin karatun Ƙur'ani. Musamman suratul Baƙara domin duk gidan da ba a yin ta an ce kamar kango yake. Ku yawaita yin addu'o'i na neman tsari ga korar shaiɗan. ya ƙuntata masu ya karya su da ma mutane masharanta masu nufarku da sharri. Addu'a tana jawo yardar Allah Ta'ala, tana kusa da bakin ciki da ɓaci rai a zuciya, suna janyo wa zuciya farin ciki da nishaɗi, suna ƙarfafa zuciya da jiki, suna jawo arziki, suna ƙara imani da tawakkali. Kai suna sa komai na mutum ya daidaita ya samu peace of mind, ko kuma ku riƙe addu'a da Ƙur'ani, insha Allahu Rabbi za ku bani labari. A nan zan tsaya sai ku faɗi tambayoyin ku kar ku ji kunya ta ko tsoro ku saki jikinku ku faɗa min abin da ba ku gane ba. Shiru Aliya da Nasirin suka yi Aya tana ƙasƙas da yatsun ta Aliya kuma kanta a ƙasa kunya duk ta ishe ta. Jin shirin ya yi yawa ne sa malama sake tambaye su, mm, ina jin ku. Dan ba suka yi shiru ta cika fada da cewa wa sai magana ko in ce zan hankali da zan muku akan wayar miji. Kun ga wayar miji wallahi tallahi ɗaukar ta masifa ce. Kai idan ba dole ba ma kar ku bari ku san kalar yanayin wayar mazajen ku domin sanin ta haifa shi ne ɗaukar ta kuma tamkar shigar ciwo ne. Lalabar cikinta kuma wallahi ciwon zuciya ne domin Gano wa kanka abin da ya fi ƙarfin ranka za ka yi tamkar albasa ce, idan ba ki ɓare ta ba babu ruwanki da yajinta ko zubar hawaye kina fara ɓarewa kuwa idanunki za su fara rena kansu. Daga nan sai ambaliyar hawaye so don Allah Aliya da ke da Nasin da Aya babu ruwanku da wayoyinsu. Ku yi ku da taku su yi su da tasu shi kenan a zauna lafiya. Kuna karatunku Level 4 dukkaninku kuke ke Aya da Aliya kun kusa gamawa ke kuma Nasrin yanzu kika sanya kafa a harkar karatun fannin lafiya. Kuma ku ci gaba non-stop, keep ourselves busy, engage in activities by one way or the other. Islamiyya ku fara business. In kuma ya dinga shigo muku wani abun ba sai kun tambayi mazajen ku ba ku yi da kanku. Ba ni ba ni idan ta yawa sai miji ya fara kosawa da ku akwai wani friend ita. Hajiya Hafsat Rano, matar nan tana karatu kuma tana bizines daban-daban ciki har da na data ɗin nan da ɗayar mai turare. Hafsatu da Hajja mai fara, wallahi ba ku ga yadda suke mai da biyar goma ba. So haka rayuwar ta canza yanzu keep doing you, find a job ko business of your own, ki kare martabarki da ta iyayenki, stand on your own feet, ba sai namiji Ba sai da namiji ake neman kuɗi ba kowace irin sana'a in dai ba haramun ba ne, ku yi ta ku samar wa kanku sauƙi da ma mazajen ku baki ɗaya. Lastly, ina so kowace ku ta yi haƙuri ku kuma yi wa iyayenku halacci. Ku rage rayuwar aurenku cikin lumana da ƙaunar juna. Kun shiga cikin sabon rayuwa haka Allah ya yi yanzu kun shiga sahun matan aure. Sabon foundation ne za ku gina na zaman gidan miji. Wata sabuwar rayuwa ce ta daban wanda alhamdulillah duk ku ne first wife ɗin mazajen ku. Turba da kuka ɗora su aka yi haka za su tashi wallahi don kuwa mijin ƙazama ƙazami ne. To a nan zan jira aya. May your matrimonial home be forever blessing. Ba su aliya ba, wannan jan kunne da malama da ta har su dalal sai da suka kwashe su a kansu aka shigar da amare motocin. Kai tsaye aka fara kai aya sai aliya sai kuma Nasrin daga ƙarshe. sa an gaishe gidansa tare da bin su da addu'ar zaman lafiya. Habibullah ne ya gaisa a motarsa, Hafizullah a gaba da Lahadi da Nabila a baya suna gama rikiyar amaren sun ɗauko hanyar gida da lada ta shiga kwara amai tamkar za ta amayar da kayan cikinta. A asibiti suka wuce Hafizullah duk ya ce tamkar shi yake ama Drif aka fara sa mata kafin su fara mata sauran gwaje-gwajen. Nabila ta yi murmushi tana kallon fuskar da da ta yi fayau. A lokacin Hafizullah ya fita waje yana waya. Allah sarki laulayi ba daɗi. Wai ciki gare ta? Habibullah ya tambaya cikin tsantsar mamaki to menene bata isa ta yi ba ne? Ya ce yana girgiza kai no gani ne mu ne ya kamata a ce mun fara samu. Lallai zan ƙara ƙaimi. Aka ce ko kana da kyau ka daɗa da wanka. Nabila ta dariya tana girgiza kai ta ɗanyi ɗage ta shiga raɗa masa. laɓe an gaya maka ƙarfinka ne zai bayar. Sannin sannin da suka bi shi yasa Allah ya dube su. Habibullah ya harare ta da wasa yana girgiza kai. Na fi ki sanin hakan kuma ba za mu bar asibitin nan ba sai ki ma an gwada ki. Nabila ta bar masa wajen tana dariya ta koma tana taimakawa Dalal da ake zarewa ƙarin ruwa. Likitan ta buƙaci ganin Dalal don mata gwaji saboda hasashenta. Habibullah ya nuna wa likitan Nabila kan lalle ita ma sai an mata. Hakan kuwa aka yi. Likitan da shigar da su wani ɗaki cikin ƙanƙanin lokaci aka gama musu gwaje-gwajen. A lokacin Hafizullah ya dawo daga wayar da yake likitan ta fito bakin ta ɗauke da murmushi. Congratulations! Dukkaninsu suna ɗauke da juna biyu. Masha Allah, Allah ya ba su lafiya. Ya kuma ba su ikon haife abubuwan da ke cikinsu cikin ƙoshin lafiya. Dalal Ta kare a tsaye tana kallon cikinta da aka ce tana ɗauke da juna biyu. Idanuwan da suka sauka a kan Dr. Nabila da ke mamakin nata ita ma. Marmashi suka sakar juna suka rungume junansu suna murna. Ko da likitan da sanarwa zilla da Habibullah sakamakon gwaje-gwajen kasa ɓoye farin cikinsa suka yi suka dubi gabas dukkaninsu su biyun suka yi sujudin shukur. Godiya ga Rabbu Samawatu wal Ardi da ya azurta su da manyan arzika na juna biyun da matan suke ɗauke da su. Likita mun gode sosai Allah ya miki albarka ya biya miki bukatun ki duniya da lahira. Na alkhairi. Likitan ta murmushi kafin ta amsa wa Habibullah da Amin. Hafizullah kuwa bai ma samu damar yin magana ba sai wani murmushi yake saki lallausa. Ya shige cikin ɗakin da Dalal suke da Nabila. Ya cicciɓi Dalal da mugun nauyinta ya ɗaga sama. Yana sumbatar cikin nata. Habibullah ma ya kwakume Nabila cike da farin ciki. Na gaya miki ai, Allah ya dubi tashin da na yi a tsaye ban zauna ba. Mu ma ya azurta mu da tamu karuwar Honifi, Allah ya miki albarka ya raya abin da ke cikin ki ya baki ikon sauke shi ko ko ita cikin ƙoshin lafiya alhamdulillah ya rabbi Allah kai ne abin godiya dear wife Allah ya ƙara miki karama da karamci ya karama ki a samun karamanmu ina miki ƙauna ta tatacciya honifi saurin rufe bakinsa sai tana dariya ya isa haka nan shugafi Amin ya Rabbi, Allah ya ƙara mana zaman lafiya da kwanciyar hankula. Kai ma Allah ya ƙara maka karama, ya kai karamanni, ma'abocin karama da karamci zo mu je wajen mu bar ƙannen mu su ma sarara. Nabila ta ƙara saɗi da jan hannun Habibullah suka fito waje. Hafizullah ya janyo hannun da Lala ya ɗora ta akan cinyarsa yana yaye rigar ta cikin ta ya fito. Ya shiga shafa shi a hankali yana kallon ta ita dai fuskar ta a kunshe da murmushi take kallon sa. Nurul Ain Kin ga mu ne Allah ya azurta mu da wannan tsadaddan arziki nasa? da za ta faɗa da murmushinta tana kallon sa hawaye ne suka shiga masa reto a fuskarsa. Ta sanya ƙasan mayafinta tana goge masa kuka kuma dan Allah ka daina. Hawayen farin ciki ne. Hawayen daɗi ne, hawaye ne da ke bayyana da ke bayyana adadin yadda zuciyata ta ƙara yalwatuwa da wannan daddaɗan sakamako da aka sanar mana. Nurul Ain, Allah ya baki ikon haife shi lafiya. ya raya abin da za ki haife cikin ƙoshin lafiya alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah hannu ta sa ta goge masa ragowar hawaye kafin ta sumbaci gefen kumatin shi a hankali amin ya rabi bar kuka nan ya isa miƙewa ya ajiye ta akan gadon ya sunkuyar da kansa ga cikin a cikin jikin nata ya dafa cikin yana masa addu'a kafin ya kai masa sumba yana rufe mata cikin da rigarta abin da ya janyo ya lullube ta da shi sosai ita dai kawai tsayawa ta tuna kallonsa. Ƙaunarsa na sake mamaye mata dukkanin ilahirin jikinta. Ya miƙar da ita yana janyo ta jikinsa ya sake rungume ta yana sauke wasu ajiyar zuciya masu sanyi. Idanunsa a jimshe ita ma ajiyar zuciya ta yi. Murmushi faɗaɗa a fuskarta ya ɗago ta da kai. Laɓɓansa kan goshinta ya sumbata kafin ya kama hannunta yana manna ta da jikinsa. A haka suka fita daga asibitin. A hankali za ki ringa tafiya.